sanarwa ce wadda ta fito daga majalisar alfarma sarkin musulmi kuma shugaban kwamitin nan na ba da shawarwari a kan sha'anin addini a profesa sambo wali junaidu shi ne ya ratabawa takardar hannu takardar ta kira ga duka al'ummar musulmai da su soma duban wata daga yau asabar a 26 ga watan yuli shekara ta 2014 domin kuwa ita ce ranar 29 ga watan ramadan na wannan shekara to haka ake bukatar al'ummar musulmai da su soma duban wata na shawwal na wannan shekara a wannan rana kuma sanarwar ta kuma yi kira ga dukkan musulmai da allah ya da suka ga wannan watan da su ba da rahoton ganin ganinsa ga duk wani uban ƙasa ko kuma hakimi mafi kusa da su ta yadda za a sami isar da wannan sakon zuwa ga mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku a sokoto haka ma sanarwar ta taya al'ummar musulmai murna na watakila kawo karshen azumin wata ramadan da kuma ta yi addu'ar allah ya karbi mu da kuma yake mako ga duka al'amuran mu baki ɗaya takaice abinda sanarwar da aka fitar ta fara mai martaba sarki musulmi ta fitar eh, take bayani kenan a halin yanzu amma murtala kafin takardar nan ta fito an samu kamar ina ji a su jaridu najeriya an ba da wasu labarai masu rudarwa dangane da ganin watan nan ko lalle ni ma na sami ganin ɗaya daga cikin wa'annan labaran duk da yake ni ban ga wata sanarwa da aka bayar amma ni na gan shi a kafafen labarai na tafi da gidanka irin facebook da sauran wasu abubuwa mutane na bugawa amma ni dai ba ni da tabbacin shi kuma lalle na ga wannan sanarwar wadda tana ko kuma ta zo ta so ta dan sha bamban to amma mu dai abin da zamu yi dogaro da shi shine wannan sanarwa da mai alfarma sarkin musulmi ya bayar bisa zahirin cewa ko a watan azumin ko azumin da muka yi ma wannan kusan yau ne ranar ashirin da tara ga wata to kuma bisa al'ada ba ba ma a addinance mun san cewa ashirin da tara ga wata ne ranar farko ta soma duban wani wata to wakilin masu kwata kenan murtala faruk sanyina da sarwa da fadar mai martaba sarkin musulmi ta bayar cewa daga yau ake fara duban shi wannan watan na karamar sallah wakil masabu koyo kan nirke bunkuna anirte alsina mayin anirte burkino anirte alsina mayin anirte burkino anirte alsina mayin anirte burkino anirte alsina mayin anirte burkino إرسي ينجا إرسي هو إرسي برفوكتا إرسي إرقوي تلافو أن دنيا وآ بالقوغلي وكيسي وفندهم كنا وبرقمو وألهلي وسيتالي هنا بالقوغلي وكيسي وفندهم كنا